أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha nawa sha takwas ga watan bakwai shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna cikin littafin muwaɓɓa ta imamu malik rahimahullah wanda muna cikin kitabu tahara mun kwana a ƙarshen babi na biyu, yau cikin amincewar Allah za mu tashi farkon babi na uku, babu ƙwahuri lil Babu In ka ce ɗuhuri lil ya yi daidai? Ko kuma ka ce bahuri lil wudu'i eh babu bahuri lil wudu'i babu duhuri lil wudu'i ko babu tahuri lil wudu'i ko babu tahuri lil kuma babu duhuri lil wudu'i idan ka ce babu ɗuhuri liruru’i duk abu guda ne tahur abun da za a yi tsarkin da shi wudu'i ma abun da za a yi alwalad da shi amma idan ka ce babu ɓahuri kamar yadda ya sa a nan lilwudu'i to ne zai baka ma'anar ruwan da ake alwala da shi Tahur shi ne ruwan alwalar, alwudu kuma shi ne alwalar. Amma idan ka ce babu tsuhuri lilwudu'i duka ya zama fi'ili, babin tsarki don alwala, wace ma'ana zai baka? Babin ruwan da ake iya yin tsarki da shi don yin alwala, ruwan da ake iya tsarkaka da shi ba za a yi alwala da shi ba? to shine shine ma'anar tahur ruwan alwuru kuma alwala shine fi'ilin fi'ili ne shi alwala idan kace kuma wudu shi ma ya zama ruwan alwala idan ka sa watali akan waw ya zama ruwan da ake alwalar da shi ba alwalar ba amma wudu da aka ce wudu to shine alwalar kanta lilwudu'i don yin alwala, ruwa wanda ake tsarkaka da shi don yin alwala. Abin da babin zai karanta da mu kenan. Wane irin ruwa ne ake iya yin alwala da shi? An gane karatun wannan kanun ko? Idan ka ce babu ɗuhuri lilwadu'i babin tsarki don ruwan da ake alwala da shi shi ma malamai suka ce yana iya ɗaukar wannan ma'ana Kasa sa rufu'a a na farkon sai kasa fata'a a na ƙarshen kamar yadda ya dau ma'ana da kasa sa fataha a na farkon ka sa rufu'a a na ƙarshe da fatan an fahimci abinda nake nufi To bari mu ga yanayin yanda ruwan suke. Malam ya fara da wannan nau'in. Kar ku manta, batun ruwa ne kawai babin, ruwan da ake iya yin alwala da shi, ba wai alwalar za a koya maka ba. An gane ko? Ba kuma yadda za ka yi tsarkin za a koya maka ba, a wane ruwa ne ya halatta ya alwala da shi. ruwa kaza kam ana iya alwala da shi ko ko bai halatta ba ko ya halatta shine ake so a ji a hadisance حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني أزرق عن مغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونأمل, مع ونأمل معنا الكليل من الماء فإن توضأنا به أطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الإل ميتته kun ga abin da ya faɗa ko at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن آل بني أزرق عن مغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة شي abi burda ne yaji abu huraira yana cewa جاء رجل إلى رسول Abu Huraira ya ce, Ja a rajulun ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala ya rasulallah sai ya ce da shi ya ma'aikin Allah inna kabul bahra muka hau kogi akan jirage kwale-kwale mu ta kogi mu tafi tafiya mai nisa wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i kuma sai ya zama ruwan da muke ɗauke da shi na guzuri kaɗan ne a salkunanmu. Fa'in ana bihi a ƙishina, in muka ce da shi za mu riƙa yin alwala, to lalle ku zai kare mu dawo mu ji kishirwa, kun san ruwan teku kuma ba shawuwa yake yi ba. Ga gan shi shi ruwa ne amma bai shawuwa. To idan muka ce da wannan na guzurin namu za mu riƙa alwala, atishna za mu ji kishi afana tawabba'u bihi za mu iya yin alwala da shi wannan ruwan da ba za mu sha ba ruwan kogi teku kenan za a iya alwala da shi ruwan zartsi ne ya rasu bai sha'uwa guzurinmu kuma ba zai ishe mu ba in muka ce sha za mu rika yi ko ma iya yin alwala da wannan na kogin قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور yace shi ai abun yin tsarki ne da shi mai wato ana iya yin tsarki da shi tahur ruwan tsarki ne wanda akwai ruwan akwai ruwa mai tsarki ruwa mai tsarki yana iya yin yana iya ɗaukan fuska biyu ruwan tsarki kuma fa shi kawai kai tsaye kar ka tsaya ka tambayi kowa i tsarkin da shi. Ruwan tsarki da ruwa mai tsarki. Akwai ruwa mai tsarkin da ba za a yi alwala da shi ba. Gashi da tsarki kan baka ce masa najasa amma kuma ba na tsarki ba ne. An gane to shi ruwan kogi na tsarkin ne. Bahur. Shi yasa Allah ya kira ruwan sama ruwan tsarki, ma'an sai ce tsohuran, an gane ko? To, ruwa mai tsarki shine wanda za a iya yin tsarkin da shi, akwai kuma wanda ba za a iya yin tsarkin da shi In hali ya kama za mu yi bayani. To sai ya ce, ai wannan ruwan kogi ruwan tsarki ne, ruwa ne da ana iya yin tsarki da shi, ko wankan janaba ko alwala ko wanke tufa mai najasa ko jiki mai najasa duk za a iya yi da wannan ruwa don tahur ne tahurun ma'uhu ruwansa na tsarki ne alhillu mai tatuhu kuma mushen cikin sama mai tsarki ne halal ne ya halatta a ci mushen cikin ruwa in ka tar da ƙatun kifi a gefen ruwa sai ka ce kash an yi asara a nan wannan ina ma da ina zuwa ya fito ga da na samu man gashi ya mutu to ina ka taɓa ganin yankakke kifi eh ci kawai shari'a ce ta ce a ci mataccen dabban ruwa halal ne a ci hillun mai tatu kamar yadda tsahurun ma'uku ruwansa mai tsarki ne to haka nan ma abin cikinsa ko ya mutu za a ci yana da tsarki wannan ita ce amsa daga malamin duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ka yi yanzu kai gyara don haka ruwa mai tsarki ne kawai in ka same shi a kogi kaddara masa mai tsarki karka ce ga ya can fa ana wanke koren giya ta can na gani kuma ruwan nan yayo ce to kai ka jiyo ai dai yana gudu ko to kafin ya zo nan yayi tsarki sai alwalaka kawai an gane ko akwai hadisin da yace ai ruwa matukar ya kai kullatai ne to ba abin da zai najasar da shi kuma don abu ya biyo ta kansa ma yayi a banza an gane ko to yanzu anan mun samu darasi biyu a dunkule ɗaya shine dama ake so a karantar da mu ɗaya kuma faɗo mana yi muka ci riba ko ɗaya dai da ake so mu karanta wani ruwa ne ake iya yin tsarki da shi mun gane ruwan kogi na ciki har teku ko to sannan kuma mun gane lalle ashe halaccin dabbar ruwa ko da ta mutu daga bakin manzon Allah aka samu sallallahu alaihi wasallam cewa halal ne ba wai mutanen duniya ne suka yi ittifaki suka ce ya kamata kifi kan mu ci kawai shari'a ce ta tabbatar da hakan an gane wannan to Allah ya taimake mu wa haddathani مالك an إسحاق بن Ibn الله ابن أبي طلحة an حميدة Bintu عبيد بن عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن, تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فسكبت له وضوءا تاتي وضوء واتسا ko to a rika da wuro فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت قالت كبشته فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة wannan shi kuma zai iya tabbatar mana da cewa lalle akwai ruwan da asalinsa an san mai najasa ne amma abu kaza ya taɓa ruwan har yanzu yana nan a mai tsarkin tsaruwa, asalin da mai tsarki ne afuwan. Ko? To ga kuma wani abu ya taɓa shi, har yanzu yana nan a mai tsarkinsa, ko ko yanzu ya zama mai najasa, to za a iya tambayar ka wani irin abu ne. Daga cikin abubuwan da ragowar ruwansu yake zama najasa, akwai irin wanda kuma ragowar ruwansu bai zama na jasa. abun mamaki yanzu misali kyanwa ana tare da ita gida ko mutane ne suke kiwon kyanwa a gida tana zazzagaya su ko karefa shi ma to amma akwai wata hikima da shari'a ta tsara kare in ya taba sai an wanke sau nawa eh har ma aka ce akwai ɗaya daga ciki ko dai na farkon ko na ƙarshen sai an sa an goge amma mu'amalar da ake yi da kare da mu'amalar da ake yi da kyanwa kusan iri ɗaya ne ko to amma sai aka tsarkakar da ruwan da kyanwa ta rage sai aka najastar aka illanta ruwan da kare ya rage. Kai ba ma ruwan ba, hatta ƙwariyar aka ce kar a sake amfani da ita sai an eh to kare akwai matsaloli da yawa ne suke tattare da shi matukar abin da ya taba wanda ake lallage ne a lallage ne abun ya fi sauka sabanin in damka ya gatsa saboda a damƙa wajen gatsa bai cika fitar da wannan cututtuka ba da matsaloli sai aka halatta farauta da shi. An gane wannan? ya halatta ya kama ma barewa ka karba ka ci. Dalilai biyu ne, na farko ba lallagarsa yake yi ba, damƙarsa yake yi ko? Sannan kuma na biyu sai an ƙona naman an gasa shi ko an dafa shi wuta ta ƙona gun kafin a ci in ma akwai ƙwayoyin cutan sun tafi. shi addinin musulunci yana tafiya da tsafta da kiwon lafiya kare yana ɗauke da matsaloli da yawa shi yasa aka haramta taɓa ko amfani da ƙwaryar da kare ya yi lallage ciki ƙarshe dai mai kiwon kare yana samun tsawayar imani kullum kullum kamar nawa yake raguwa a wurin shi iradi ko giradi eh to yaushe ka taba ganin me me wanda yake tare da kare da cikakken imani kai ta tunani ka tuno mun ɗaya wanda yana mu'amala da kare sosai kuma ana yabon sa imani tuna mun shi dan farauta Eh? Ko ko wanda ya ɗaure shi a gida. Za ka same shi mai kula da addini sosai, har malami shehi da kare ka taɓa gani. Eh? Ka zan dai ƙuriyar koli a ce malami ne, liman ne, shehi ne, waye ne kare a cikin wa'yan nan. Eh? Sai dai alhajin duniya. garnakakin fitaccen tsohon ma'aikacin gwamnati. Su ne wa'inda za ka same su sun aje karnuka, amma shehi rikakke, imam na juma'a, ko imam na wata unguwa, a ce da kare ya taho zai zo sallar juma'a kare na bi ku taɓa Eh? ka amma limamin ya burge ni wallahi da wani katon karen sai zo. eh sai dai ko ba da kare shi to kare akwai matsala da yawa ne shi yasa bai samu ɗaukaka cikin gefen yabon musulunci ba an gane ko ku duba jibrilu fa ya zo wajen manzon Allah alƙawali fa yanda annabawa da mala'iku suke cika alƙawari. amma ya zo don zuwa kan ya cika alkawari ya iso amma har ya bayyana ya gagara saboda wani dan kuikuyo ya rugo ya shiga karkashin gadon manzo Allah ba su san da shi ba sai da garin dube dube ya ji motsi ya fita fit sai jibrilu ya bayyana alaihi salatu wassalam yace ya jibrilu kai kuma ya aka haka yace kare a gidanka ya za mu zo mu mutane ne mu mala'iku ne da Allah ya bamu yawo da rahama ba ma zuwa gun kare ko hoto yake in dai akwai hoton abokin ko kare to mu mala'ikun rama ba ma zuwa amma na bala'i fa zai zo yauwa mala'ikun bala'i su kam suna shiga ba wai kare ba ko ma menene shi mala'ikan bala'i zai shigo maka na rahama ne ba zai zo gun ba in dai akwai hoto ko kare an gane wannan to anan hadisin nan sai nuna mana kyan wafa ita wannan ba ta da matsala ruwan da ta sha ta rage ma za a iya alwala da shi yawa don kada wata rana ka ce kyanwa ta taba ka zubar to ka zub da ilimi a nan Ba ka ci jarrabawa ba a kana iya don kyama amma ba don rashin tsarki ba akwai ruwan da za ka ƙi shi don kyama amma ba don bai da tsarki ba kamar ruwan da ya haɗa gansa kuka a tafki tsohon zama. Mm-hmm. Najasa ne? Yana da tsarki, in kai alwada da shi ba alwadan ne, amma ga garari ya garau. Wane za ka ɗauka kai alwada da shi? To, kaga ai ba wai don ka ɓata wancan din ba ne, don wannan ya fi maka tsarki, ga wannan tsafta ne, amma wancan ma mai tsarki ne. An gane ko? To, don haka abinda kyanwa ta hmm. taba ba na jasa ba ne ta gefen ruwa amma wanda kare lallage kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zubar a wanke kwariyar ma ko ko har sau nawa to don haka ka ga akwai bambanci duk da cewa ga jumlar da ta zo a ƙarshe cewa su wa'annan dabbobi ne da Allah ya tanada muku min tawafina alaikum aw tawafati to wani karen ma haka ne za a ga yana zagaye mai shi duk inda kai yana binka kuma ba mai ladabi irin kare ko ɗanka da ka haifa ba zai maka ladabin da kare zai ma don kare baya so ya yi wani abun da mai gidansa bai so sai dai in karen bai karantu sosai ba in dai har ya karantu ya koru to kare za ka samu duk abin da mai gidansa bai so bai yi in ka kuskura ka tin karo za ka je gun mai gidansa fa to bai bari sai in mai gidan ne ke kai bar shi sai kaga ya saki wutsiya kuma ya kyale ka eh to amma kai ga wani ya tafi wajen babanka ya ce oh su baba kuma ko ba ko aka yi yau kana kallo sai in ya shake shi sannan ka rugo to shi kare ba zai yarda ba kal kal kal kal sai ya kai kale shi kale shi eh sannan sai ce to shi kenan wannan ba mugu ba ne to kenan tun da kaga mai gida ya ci a bashi kare yana yana kare to me yasa aka ce ai farautar da shi saboda abin da kake so ya sani yanzu haka akwai karen da idan ya ga dabbar da ba a ci ya taɓa tinkarar ta ka hana in ya ganta sai dai ya kalle ka tukunna yana kaɗa bindi in kace masa shau sannan ya tafi in mai shau in kuma mai bismillahi ne in kace bismillahi to ya san ci ake in kuma wani mugun abu ne kamar biri yana ma barna in kace ir to ya san wannan in ya je ma ba zai sassauta mar ba zai yi kace kace da shi ya san ba ci za a yi ba amma ka ce bismillahi to zai kama shi kamun da ba zai mutu ba har sai ka zo sai dai in shi ɗin mugu ne yana so ya kashe shi to sai ya firsa shi saboda ya san ko an kashe za a ci an gane wannan kare wanda ya foru yana da irin waɗannan hikimomi amma duk da haka ba a yadda da ruwan da ya taba ba amma kyanwa ba ga hadisi a wa an malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi Malha, an humaida binti ubayd ibn آه بنت عبيد بن kafsha wannan ita ta samu hadisin daga yafen duwarta kenan yar uwar ta ita ke kala ana kiranta tu bintu ka'ab ibnu malik wa kanat tata abi eh, tata ibnu abi qatada tana karkashin dan abi qatada ta wato abu katada surukinta ne, tana aure da ɗan abu katada, an gane ko shi yasa aka ce ta ta ibnu abi qatada tana karkashin dan abu ta. ita matar ɗansa ne ba matarsa shi abu qatada din ba tana aure da dan abu qatada ita wannan kafshatu bintu kab ibn malik kenan kaga kenan ma'auran dukkan su ƴaƴan manyan sahabbai ne ita bintu kab ce Kabu bin Malik fitacce ne shi kuma mijin ɗan Abu Qatada ne Abu Qatada ma fitaccen sahabi ne an gane ko Abu Qatada ta kuma mutumin Madina ne yana daga cikin mutanen da ake ji da su a cikin Ansar shi yasa malam yace al-Ansari mutumin Madina annaha ha ita ce take ba ta labari anna abaƙata da ta dakala alaiha abu qatada ya zo wajenta ita kafsha kenan sai ga abu qatada ya zo gidanta waye ne shi abu da din nan wane ne ta ne eh ya shiga gidan da take ya halatta ka je gidan ɗanka mu. Ko? Za ka ce, a ba na shiga ainihin gidan surukai na ne a ciki, to ina za ka shiga? Amma na ga ka fito gidan abokin karan nan. Eh, yanzu in abokinka ya saki mace ba za ka aura ba? A a shari'a. Zan aura. To in ɗanka fa ya saki? Can da ita. To ya sake ta ma haramiyar ka ce balle yana aure da ita? amma ba za ka shiga ba amma ka je gidan abokinka har kana sallama wai tankon bai nan ne ke amarya kuna wasan banza haramun ne wallahi wai ai abokantaka ni da wani kudda ko yana nan ko baya nan har cikin ɗaki eh wai shi ma haka kuma gidana ba shamaki ni ma gidan sabuna ba shamaki eh wai yarda ce to Allah kuma bai yarda da ku ba abinda kuke yi ba yardacce ba ne domin matarsa tana iya harararka kana iya harararta tana iya kawo muku shayi ta sunku ya ka kalli ramin rigarta eh, eh in ta juya kuma ka kalli bayanta shaidan kuma ya ta karatu sai ka haddace eh? karanta maka zai yi ta yi sai ka haddace kallon ka in ta yi ka kalle ta ka kalli idon sai shaidan ya maka rabu ce ga wani aya nan haddace ta ce kallon nan matan nan tana so ina ganin fa wankan nan nawa yayi ne eh. shaidan yana iya yin haka kuma ita ma ya kika ga abokin mijin nan naki inganci da fara'a da iya magana ga barkwanci ba kamar mijinki ba dole kullum sai fada sai ta koma ta ce ta amma wance ta mori miji wallahi ba ta san yadda kuke ba eh shaidan ne kuma zai yi wannan karatu shi kuma a can din shaidan ya bata shi a gidansa ya zo nan ya gyara shi na kiran da ya je can kuma shaidan sai ya gyara shi a can shi ma sai ya bata natan ya gyara mata na wani Eh, shaidan yana yin wannan, kuma mun maida shi wai yarda da juna. To, ita wannan matar wannan yaro ɗan gidan abu da, sai ga abu da ɗin ya zo ziyara gidan. Faja'at ah, ina muke nuna? Na'am? bat lahu wadu'a sai ta zuba masa wadu'a me kenan ruwan alwala ruwan alwala shine alwadu alwudu muka ce alwalar kanta alwadu'a ruwan alwalar bat lahu sai ta zuba masa ruwan da zai yi alwala Anan kuma ya halatta kenan matar ɗanka ta ma hidima. Yi, shari'a ta yarda, domin ‘yarka ce, sai ka zuba masa ruwa a faja'ad hirratun littashara ba minhu. sai ga kyanwa ta zo tana son ta sha ruwan kun san ba butoci ba ne irin namu ƙoƙo ne ko mu mun ɗantar da irin wannan gargajiyar ƙoƙon alwala ko wanda da kuma ana ce da shi ƙoƙon wanke ido maguzawa kenan ba a sallah ake yi ba eh, kai ka tashi ko wanke ido ba kai ba tabi ka je ka wanke ido ga ƙoƙon can na wanke eh, ido ba alwala ba to amma da muka zo muka shiga musulunci sai muka maida shi kokon alwala maimakon kokon wanke ido to sai ta sai ga ga kyanwa ta zo tana ta zagaye ƙwaryar tana so ta sha ƙwaryar ta mata tudu fa azgalaha sai abokata da ta karkata mata sai karkata ƙwaryar don kyanwar ta samu daɗin sha. In ƙwaryar tana zaune, kyanwar bakinta tana ta zagayawa tana so ta sha amma ya yi tudu sai ya karkata mata. Shi ne azgala. ina'a sai ya karkata mata ƙwarya hatta sharibat sai da ta sha. Faƙalat sai ita kafsha ta ce, Faƙalat kafshatu fara'ani anzuru ilaihi sai abu da ya gana na cika kallonsa kamar abun yana bani mamaki ta ce sai ya gana ina kallon shi an zuru ilaihi faƙala a ta'ajabi na yabna ta aki ‘yar uwana, mamaki kike ya ce mata ‘yar uwa yana iya yiwa auren gida aka yi ko ɗan ƙanin shi ne ‘yar ƙanin shi ne ko ‘yar wan shi ko kuma ‘yar ɗan uwana musulmi, ko? Domin kowane musulmi ɗan uwa yake ga musulmi. Yaba na ta'aƙi, ya ke ‘yar ɗan uwana, mamaki kike na baiwa kyanwa ruwan da zan yi alwala da shi tasha? Kina mamaki? Kuma na dawo ina ƙoƙarin yin alwala da shi? Ƙarar faƙuntu na'am, ta ce, eh, sai na ce, eh. shine nake ta mamaki ina kallo fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala don ita su sahabbai baka iya baka kawo musu iya yi su yadda sai in ka ce manzon Allah ya ce ko Allah ya ce su da haka suke gamsar da juna sai ce to karki damu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma laysat bi najasin to ai kyanwa manzon Allah ce ba najasa bace inna ma hiya min at-tawafina tana daga cikin masu zagaya ku tawafina aka kawo ta da sigar maza wa tawafati au ko kuma rawin yayi shakka yace ko kuma tawafat masu zagaya ku da siga irin na mate taka don haka tunda kana daga cikin masu zagaya ku ko da yaushe tuna kuna tare don haka don ta tsoma bakinta a ruwa za ku yi amfani da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai hankalinta ya dawo jikinta kuma sai ta saki jiki amma da tana mamaki to ya zai alwala da ruwan da alwala da wannan guntun ruwan kuma bayan kyau ba ta yi lallage ciki kala haya. to anan ne shi ya haya. da ya kawo hadisin yake cewa ƙala malik la ba ta ya yace babu laifi da wannan ruwan da kyanwa ya ta rage ana iya alwala da shi amma akwai yadda kuma ba za a iya alwala da shi ba illa an yura ala famiha najasa sai dai in an ga ga najasa ta tabulo kyanwar ta je ta damƙi najasa da bakin kuma ta taho ga najasa a bakin ta zo ta tsoma, to yanzu ruwan najasa ne. Ba ita ta, ba dalilin ta ne ruwan ya zama najasa ba dalilin wannan abun na bakinta. Shi yasa sai ruwan ya zama najasa. Kamar in akuya ta tsoma bakinta a ruwa, ruwan bai ɓaci ba sai dai in akuyar ta zo da wani abu na najasa a bakinta sai ta tsoma, to shi kenan ruwan sai ya zama mai najasa. an gane wannan ko to shi yasa kyanwa an halatta mana amfani da ruwan da ta taba aka ce don su masu zagaya muni. to wani zai ce to ai kare ma to shi yasa muka kawo maganar karen to shi kuma kare shari'a ce ta cire mana shi saboda yana dauke da matsalolin da kyanwa ba ta dauke da su. Ku duba ku ga kare in ya ture ya haukace ya ciji mutum, yadda ka san maciji ya ciji mutum. Domin yana iya mutuwa yana iya haukacewa, saboda akwai ƙwayoyi da take sakan wa mutum lokacin da ta cije shi ta kariyar ko ya cije shi shi wannan kari. To, wannan kenan idan har lokacin da ya zama mahaukaci. to idan yana da hankali kuma in yana lallage abun zai rika saukowa laklak din nan da yake to shi sa sam ruwan da duk yayi lallage ƙwaryar ma sai an wanwanke ta har sau nau'i nawa to don haka shari'a duk inda ta tsaida ka akwai hikima hikima ko dai ya zama tsafta maslahar jikinka bayan jikinka ko ya zama kiwon lafiya maslahar rayuwar cikin jikinka duka an gane ko ko kuma ya zama maslaha na zamantakewar rayuwarka da kai da 'yan uwanka duk abin da kaga musulunci ya hana ya hango mafsada ne in kaga kuma ya umurce ka da yin abu ya hango maslahar abun ne Allah ya taimake mu don haka kenan ruwan da kyanwa ta taba baya da matsala وحدثني عن مالك an يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن عاقب أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فتشيني صحابي نبي أمتي بايا منزوم الله صلى الله عليه وسلم سي أبو بكر سي شيخ anna Umar ibn al-Khattab kharaja fi rakbin Umar ibn al-Khattab ya fita cikin wata karafka wani ayari na jama'a fihim Amr ibn al-As ciki akwai Amr ibn al-As shi ma sahabi ne fitacce wani hakimi ne yana ɗauke da hikimomi wajen magana magana idan ya tashi zai yi ta sai ya ɗauro ta da salo. Da suka tafi hatta waradu haudan har sai da suka je kan wani tafki, to tafkin na wani bawan Allah ne a lambunsa. Faƙala Amru ibn as sai Amru as yake cewa shi wannan mai tafkin li sahibil haudi yake gaya wa mai tafkin, Ya sahibal haud, ya mai wannan tafki, hal taridu hau baka ba, kaga wata tambaya da yake so ya mata, me yake so yana so ya assasa wani tambaya ne sai ya fara da wata tambaya. Kai, za zakuna sukan zo wannan tafkin naka su sha ruwa? kaga yana so ya ce masa e ko a'a in ya ce a'a to shikenan za za su sauka su yi alwala da shi in ya ce e kenan sai ya kaddara wannan ruwan ya ɓaci tunda mashayar zakuna ne da kuraye da kyalkesai don haka ba za a yi aiki da shi ba. To, Umar ibn al-Khattabi kuma yana cikin tawagar. ga tambayar da amru bin ya yi yayi wa shi mai wannan tafki فقال عمر بن ya يا صاحب الحوض kafin mai tafkin ya bada amsa sai Umar ibn al ce kai mai tafki la birna ba ma bukatar amsa ka karkace mana komi fa inna naridu ala sibai wata taridu alaina mu da zakuna duk mukan sha su sha don haka ba ruwanka suna zuwa ko ba sa zuwa mu bai dame mu ba yawwa muna sha in mun tafi su zo su sha su ma in sun sha sun tafi muna zuwa mu sha don haka ba mu da buƙatar mu ji suna zuwa ko ba su zuwa da zuwan su da rashin zuwan su duk ɗaya ne in ma ka ba mu amsa ba ta da wani amfani kai a abunka in ji ɗan khattab kenan to amrubun la'asi sai ya yi shuru, tunda manya sun yi magana an gane ko wa haddathani an malikin an nafi'in kenan tafki don dabbobin daji suna zuwa su sha ruwa kar ka zo zaka ɗebi ruwan alwala ko na sha sai ka ga sawun abun nan dabbobi ka ce ba za ka sha wannan ruwan ba kuma koma da dabbobin daji akwai karnukan don sun zama sigahu ba za su ɓata ruwan tafki ba ruwan tabki ba ƙoƙo ba ne an gane ko abubuwa da yawa idan tafki ya karbe su tafiya yake yi sai ya tafi karkashi ruwan mai kyau din kuma sai ya zauna a sama duk wani datti da guba kasa yake yi haka ne ko ba haka bane to idan a ƙwarya ne fa dattin in dan yayi kasa ina za shi ba jikin ka ba Sai shi yasa in a ƙwarya ne karen sai an wanke tafki ba sai ya je can kafa abun sa kai kuma ka ɗebi ruwan sama an gane ko don haka yace bai dame mu ba ruwan da zakuna suke sha muna sha wanda muke sha suna sha to haka kuma zaka iya idi ba kai alwala da shi wannan ya nuna mana halaccin ɗiban ruwa a tafki a daji kai alwala ko kai wanka ko ka wanke tufafka mai najasa an fahimci hadisin حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يكتب إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا wannan kuma yana nuna maka ruwan da mace ta taba za a yi alwala da shi kamar yadda ruwan da ka taba za ta iya amfani da shi wanda ka taba kai ma za ka iya amfani da shi. Ya ce, To, ai, a da, in ji ɗan Umar ya ce, mu da tare ma muke yin alwala da matanmu, wankan ma suna yi tare. Aisha ta ce wani lokaci in riga shi sa hannu, wani lokaci ya riga ni sa hannu, wani lokaci hannunmu ya haɗu a ciki. An gane ko? Don haka kada ya zamanto ruwa mace ta rage shi ka ce, To, ai, wannan ya zama na jasa. dan Umar yace kana eh, dan Umar ya kana ya kula yana cewa in kana ar-rijalu wan nisa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'una jami'an ba wai mata ajnabiyai ba fa matan ku na aure yawa ba ba ajnabiya ba an gane wannan ko eh karka dauki wannan ar-rijalu wan nisa'u a fashi suke a wancan zamani don su sun ce ar-rijalu wan nisa'u ma'aurata suke nufi yauwa kamar mu ne yanzu za mu ce mata maza da mata kawai a kasuwa ko matanmu ne duka wata ma ba ta da mata mm, ba ta da mijin ko wata ba ta sallah wata tana yi wata wannan ba irin wannan kwamutsuwar ake nufi ba matarka da kai shi ma wancan da matarsa wancan ma da matarsa shine hadisi yake nufi ar-rijalu wan nisa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatawabba'una jami'an Allah ya datar da mu eh mu kara ko dai za mu tsaya nan wato muna ɗan bin abun ne kawai a rubuce kada mu yawaita bayanai akan rijalun riwaya din sai ya zo har mu zama to ba ma gaji shi yasa muka rage kawo irin wancan kamar yadda muka soma malam Musa ya ce a'a ke don ya hango cewa akwai waɗanda hakan din zai hana su fahimtar matanin hadisi kuma na gamsu da shawarar da ya bada shi yasa muke tafiya da shi a hankali an gane ko to Allah ya ba mu nasara kamar yadda wani littafi muka kare muka sa wannan ne eh. na to haka kuma mun kare sharhu masailin jahiliya ko insha Allah jibi za mu soma sharhu al-aqida al-wasiqiyya ina so mu rinka samun aqida kyakkyawa mu gane me ake kira tauhidi domin muna da karancin tauhidi shi yasa muke kokarin kawo irin wannan littattafai na tauhidi domin ka gane asma'ullahi ka gane sifatullahi ka gane aikin da ya kamata a wa Allah a gane aikin da ya kamata a yi wa wani Allah a fahimci abun da Allah ne kawai ya cancanci a masa a gane kuma abun da ya halatta a yi wa kowa an gane wannan To in ba muna karanta irin waɗannan aƙidodin ba yanzu nan sai a bar mu murayu cikin mushrikanci ba mu sani ba mutum sai ya mutu mushriki bai sani ba ko kuma ka ɗauka kai masani ne kai fa kana da ilimi yanzu kai ma ka isa ka zama malam kuma ba kai komi ba don ba ka da aƙida mutane sun kasa gane karatu daban ilimi daban domin ilimi shine wanda yake tafe da fahimta fahimtar inda aka dosa karatu kuma yana nan jibge ta yi shi mai yiwuwa ma ƙura'ani a kanka wadda hadisan a kanka littattafan fikihu a kanka fannonin nahu mandir balaga tarihi duk wasu shi'arul jahiliya duk ka haddace waƙoƙin su taro su umrul qaisi waye waye duka su ishiriniya alburda duk akanka, amma kuma fahimta babu kuna ko koko duk kawai daga ka iya wayan abubuwan kana da ilimi kana da karatu amma wa ake so mai fahimta ko ɗan kaɗan ne na fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi bawa da alkhairi ba wai karantar da shi zai yi karatu mai yawa ba fahimtar da shi addini zai yi sai ka gane inda addinin ka ya dosa fiqhu kenan fahimta yufaqihu fi din sai ya fahimtar da shi addini fahimtar ma kuma nau'i biyu ne, za ka iya kawo fahimci kwamfuta duk inda ta dosa shige-shigen da duk za a yi ka iya, amma ka kasa gane inda tauhidin ka ya dosar da kai, ina addinin ka yake so kai baka sani ba. Kaga kenan ba ba ba ka cikin wa'anda Allah ya ce yufaqihu fid fiddini, sai dai kai kana daga cikin man faquha fi duniya wanda ya fahimci duniya ne wani ya fahimci kasuwanci, wani ya fahimci aiki na sana'arsa gefen kafinta, wani ya fahimci tela, wani ya fahimci, wani ya fahimci addini ko bai fahimta ba. To wannan ba a nufinsa da alheri. Wanda ake nufinsa da alheri shi ne wanda bai bar addininsa baya ba. Duk da ƙwarewarka a kasuwanci, a cikin kasuwancin ka fahimci inda addininka yake so ka bi da inda addini ka bai so. A harkar kwamfutan nan da ka ƙware ka fahimta, akwai lungun da addininka ya hana ka shiga, ya kuma hana ka aiki da wannan. To kai kana da cikin wa'inda idan arada Allahu ya fi khairan yufaqihu fi dini. Duk fahimtar da ka samu, ka fahimci addininka yana son nan, addinin ka bai son nan. Addinin nan ya tsaye da kai, bai so ka wuce. To shi ake kira ilimi. an gane ko kuma babu wa'anda za su fahimci wannan sai wa'anda suke tafiya a kan kitabuwar sunna wanda baya ɗiban iliminsa a bibiyance yake ɗiban iliminsa a ilmance domin karatun kansa in ba da ikilafi ka yi shi ba bai zama fikihu annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce maka i karatu ba haka kawai karatu irin na kakakakaka ba ikra sai aka ce bismi rabbika Ko ba ka bane? Karatun da aka yi da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala. Bismi rabbika allazi khalaq. Kaga sai ya tafi tare da tauhidi da sunan ubangijinka da ya halitta. Ko khalaqal insana min alaq. Kaga duk an tuna maka wanda kake karatun nan don shi ba shine mahaliccinka. Ga ma hanyar da ya bi halicce ka. Kaga daga nan zaka tafi da karatunka da tsoron Allah da girmama Allah. Ina fata ana ganewa. don haka yanzu littafin da za mu shiga fa yana da ɗan wuya fa. Kun gan shi? Don haka ya kamata ka shiga da sanin cewa ya ɗara wanda muka sauke ya. Eh, kun ga yadda rubutun ma yake kai da kanka in ka gani ko? Don haka yana da ‘yar wahala kaɗan, amma kuma in ka sa hankalinka za ka fahimci inda ya dosa. An gane ko? To, amma ya zama wajibi ne mu rika karanta irin su. domin mu waye a addinin mu fahimci aƙidar da ake bi a zama ahli sunna. Kar ka zo kawai kana kiran sunna sunna ba kama san aƙidarta ba, an gane ko? Don sunna ita ce hanya. hanyarwa manzon Allah sunnati rasulillah hanyar manzon Allah ake nufi don haka ka guji tsoron a ce maka kai mai bin hanyar manzon Allah da yawa mun sha gaya muku wa'yansu suna tadi aka ce ah, kai ma ko ka fara zama ahli sunna ne ce Allah ya sauƙaƙe mu muna nan tare da annabi to yanzu wannan kai ka ce yana da ilimi an ce masa wa ko kai ma ka shiga kai kai ma yanzu ko ka kama hanyar annabi Muhammadu ne yace Allah ya kiyaye mu dai muna tare da annabi to kaga bai ma san me yake yi ba a addinin shi dai kawai yana nan musulmi yana daidai da al'arabul ladina qalu amanna ko ƙauyawan da suka zo suka ce annabi mu fa masu imani ne yace kullan tuminu walakin qulu aslamna ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ku dai ku yadda ku musulunta tukunna amma har yanzu aƙida ba ta ratsa ku ba kuna nan da al'adu yanzu haka wani abu da za ku taho ma kila akwai camfin da kuka yi kafin kuka taho don ba ku da aƙida tukun ku jira dai a hankali za ku zamanto muminan amma yanzu mun yarda da ku musulmai ne amma da ragowar gurgudi abu waqidil laifi yace lahanu hudasa wa hadin bi kufri ina tuna sanda muna tafi tafi shiga musulunci ba mu dade da barin kafirci ba muka zo muna tafiya sai ga waɗansu mushrikai suna rataya makamansu a jikin wata magariya ana cewa magariyar sidira zatu anwa abin da ake ce da ita za zatu anwadin ma'abociyar rataya duk wanda zai tafi farauta ko yaƙi ko wata gwagwarmaya sai ya zo ya rataya makaminsa a jikin wannan magariyar don nema albarka kuma mu a lokacin mun musulunta ma amma abun yana ran mu, don mun yi imani da wannan magarya. muka zo wucewa to yanzu tunda mushrikai sun ɓace su suke yi mun musulunta fa ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah tunda yanzu nan mushirikai sun mamaye iji Allah na zatu anwa'in kama lahum zatu anwa'i mu ma ka mana magariyar mu mana ka zaɓa mana wata bushiya mu ma inda za mu rika samun albarka kamar yadda arnan nan ka ji wai arnan nan suke da zatu anwa'i to duk mutumin da bai da aƙida yana musulmi amma ra'ayinsa na kafurci. sai ka yana canfi yana tsafi yana kulumbotai irin na mushirikan da na maguzawa amma wai yana cewa arnan banza kuma aƙidarka da ɗabi'arka irin na arna me bambancin su shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yi kabbara yi sallallami ya yi tasbihi ya ce oh wannan kun wata hanya tsohuwa sunanu nukuntu.' wata sunya ce kuka faɗi tsohuwa sunnar mutanen fir'auna da suka musulunta suka bi annabi Musa ashe su sun musulunta sun bi annabi Musa amma suna da kyashin fir'auna ya hana su bautar gunki bautar gunkin ma a wancan zamanin sai dan gata Ƙibtawa su kaɗai suke da gumaka amma bani Isra'ila su ba su da sukunin da ma za su je kusa da gunki domin gunkin shine in an ce masa wani abu kuma zai isar wa fir'auna To yanzu ga Fir'auna ya halaka suka waiwaya suka ga ruwa na haka da su. Sai suka ce wa annabi Musa, Iji Allah na ilahan kama da hun aliha. Yawwa Musa, barkanmu yanzu shirgunna sun halaka, yanzu sama mana ‘yan gumaka mu ma, yanzu mu saki jiki mu ma mu riƙa bautanmu yadda muke so kamar yadda kafuran nan suka yi ta bautan gumakansu suka ana mu. Annabi Musa ya ce musu, Subhanallah. yanzu ku dubi abin da aka yi musu don bautar gunkin ne fa aka yi musu wannan ko kuma don bautar Allah ɗaya ne sa aka tsayar da ku shine kuke so a koma wato addini da jahilci bai rata ba zai raba ka da kawurci ba za ka ga ka cikin musulma amma kuma zuciyarka na cikin kawurci saboda rashin ilimi in baka samu malamin da yake fahimtar da kai asalin addinin ka ba sai ka rayu sunanka musulmi amma kuma a baɗini kana cikin mushrikai kana ayyuka na bid'a baka san bid'a bane har ka fifita bid'a akan sunna baka sani ba ka fifita shirka akan tauhidi baka sani ba ka fifita wani Allah akan Allah baka sani ba domin kana iya cewa Allah ba zai iya ba kai tsaye sai ka bi ta hannun wani da wannan kare na Allah ka kamo wani Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba wai muna kiran su a matsayin mun bauta musu bane mm muna ambaton su ne don tabarruki su kuma za su isar da mu gun Allah kaga wannan an koma ainihin jahiliya to wannan littafi ya karantar da mu matsaloli na jahiliya har guda 128 to shi kuma wannan zai karantar da mu aqida wasiya wani mutumin wasiɗa ne daga cikin alƙalansu ya zo yana kukan yanda mutane suka yi ainihin yin bidiyo'i a cikin asma'ullahi wa sifati ya kawo kuka wajen ibnu taymiya shine ibnu taymiya ya masa wannan ainihin yar risala takaitakka domin ya je ya gyara wajen don gun ba aqida an gane ko to ita ce muke so mu dan bi ta hankali Allah ya alaikum salam da ake mai rayuwa

bai fahimci yanzu wannan labarin na yakin taboka ya ɗauka da haka yake. Wannan wani ne kawai ya yi ɗan bambaɗancinsa don ya samu, ya ɓata hikimarsa da basirarsa, don yana da basira ƙwarai. ya shirya wani fim ɗinsa ne kawai. Shi ya shirya fim ne kawai, ya girmama aftonsa ya yi bujinta. Eh, to fa yana gudu dokin da bai marba kawai ya rataya shi a wuyayen. Eh, ko ba haka bane to haka aliyu yake kuma ma wai tsohuwar daddawa take sayarwa larabawa suna daddawa shi yana muku irin abunku na maguzawan ƙauyenku nan wajen garko wajen ina ne eh wai daddawa kuma sannan a cikin kaburan wai har da ƙaura goje yanzu a can suna da suna ƙaura eh wai kansa dubu nawa To yanzu kai in aka ce maka akwai littafin da wannan karatun yake ciki ina za ka samo shi? Ina za ka samo wannan littafin? Fim ne fa kawai wani ya shirya. Yana da basira ya tsaya ya shirya wannan fim. Asali ma yakin ka kam in ka karanta shi ba sulhu aka yi ba. Ka karanta shi ka gani mana. Dawa aka barza. Eh? Duk sunayen da ya ba a nan irin na maguzawan Kano ne. don haka irin abun da mutanenmu suke yi kawai shi ya yi ta shiryawa ya ta shiryawa wai mara, waye ya waye sai da aka kwantar mar da hankali bai biya bashin daddawa ba mm. a ji sharrin da aka yi wa aliyu ko ya ci bashin daddawa bai biya ba kai yanzu ka yi ga sahabin manzon Allah irin su aliyu za ka yi wa wannan sharri eh wajen daura mara kawai in ya ja sai kirjin doki ya rabu biyu sai da aka bashi hakuri riga kuma daga an sa gashinsa ya tashi sai ta yanyanke kawai. To wannan fim ɗin shi ne za ka kawo mana ka ce mana ilimi? Allah ya To shi ne ai duka yana daga cikin ayyukan jahiliya. wai akwai kalgon Allah ko wanne ne ba na Allah ba eh wata bushiya ce kalgon wai kalgo ne na Allah shi in kana so ka gwada kana da sa'a ko baka da sa'a sai ka ja sai ka tsaga in ya tafi sikiret char sai ka yi ihu ka yi murna kana da sa'a kenan sai ka kama hanya kawai in kuma ka ja sai ya tsinke tsat sai yi ta bakin ciki sai ka sake neman wani to wannan irin shirme har yaushe Farauta ba haramun ba ne, abinda ba a so karka aje shi a gidan kwananka. Ka gane ko? Farauta za ka yi da shi amma in ka dawo da shi bukkarsa can gefe, kar ku haɗa gida. Sai in za ka tafi farauta, ka kai masa abincinsa can komi nasa, in za ka tafi farauta ka je ka buɗe shi ku tafi. Yau wa gefen kayanka daban gidanka daban inda kake kiyamun lailin ka bai gub domin kana haɗe da shi a gidanka kiyamun lailin ka mala'ikun rahama ba za su zo gurin ba a gane amma an halatta wa mutum ya yi farauta da kare akwai babi musamman shari'a ba wai ta hana ka ai mun fada muka ce kaga a gatsa an yadda a ci abin da karen ya kawo amma kuma da yake akwai sharuɗa gaɗa yi ba lallage ya yi ba a gatsa bai cika sakin abun ba matukar ba haukacewa yayi ba kara amma a lallage yakan saki ƙwayoyi, sannan kuma shi wannan nama dafa shi ake ko gasawa ake in ma akwai ƙwayoyin cuta za su kone wuta tana maganin duk wata kwayar cuta ko ko yanzu ba ga sai a ce a gasa almakusa a gasa wal asake a gasa menene menene ko saboda ita wuta tana magani duk wata ƙwayar cuta an halatta wa mutane su yi farauta da kare shago ko zaki ne ka girmama shi ka kore shi za ka iya yin farauta da shi da musa da shauransu an fahimta ko ba wai an haramta ba ne ai shari'a ta yi komi da tsari an gane yawwa tafki bai gudu ƙato ne ruwansa yana da yawa kogi kuma gudu yake yi kogi ne koroma mai gudu an gane ko da koroma da kogi gudu suke yi kogi zai zama ƙato ne yana da ɗan girmansa kuma yana tafiya mai nisa koroma tana da ƙanƙanta amma tana gudu ko akwai zurmin da take kaimawa mawa? eh hakan din tunda kun zama ba ku biyu ba akwai sauki matukar shawarwari za a yi wa'inda za su haifar da maslaha ka gane ko to amma kallon da za ta yi maka da kallon da za ta yi maka da tadin da za ku yana iya kawo matsala an gane ko amma idan don wata maslaha ne aka haɗu ko don wani gyara ko don wasu nasihu da za a yi wa wata ko waninku wannan yana iya halatta an gane yawwa amma dai a yi hattara yawwa Hmm. Hmm. yanzu suna yin amfani da chemicals zuba a cikin ruwa, zuba hmm. an Eh akwai ɗaukan alhaki domin za ka kashe wanda ma ba ce za ka iya yi ba. Ba a so ka je ka zuba wa tafki guba, ka hallaka zurriya gaba ɗaya, haramun ne, ka je ka kama iya buƙatarka, wani ma sai ya zo ya samu, wani ma ya zo ya samu, amma ka je ka watsa masa guba da wanda za ka ci, da wanda ba za ka ci ba, da wanda isa ci, da wanda bai isa ci ba, duk ka kashe. ka yanke musu tsatso gaba daya wannan haramun ne ba kyau yawa don yana daga cikin barna innal mubazzirina kanu ikhwana shayabi kamar ka je ka samu abincin rumbunka gaba ɗaya sai ka zo a tafe shi rana ɗaya yayi sai ya tuba naman bai haramta ba amma ka san abin da kai haramun ne don wani ba zai ciwo ba ka kashe shi kuma ba don bukata ba ana son kuma duk abin da za ka yi ka yi don bukatar ka yawwa idan bai jirkita ruwan ba launinsa ɗanɗanonsa gani a ido da za ka yi kaga ruwan bai canja ba iskar ruwan in ka taso ba za ka ji ƙanshi ba ba za ka ji warin da ya canja masa ruwan ba za ka iya kiyayawa ka yi alwala da shi wancan abun kuma yana kasa. amma matukar zai canza maka tes ɗanɗano ko kuma iskar ta zo za ka yi abin da ka ji ƙanshi ko warin abun to wannan ya fudda shi daga nau'in ruwan da ake ce da shi tsako amma yana nan a bahir mai tsarki ne amma kuma ba za a yi tsarki da shi ba ka gane? Lokirana ta yi na'am eh eh shi hoton cikin waya da ƙur'anin cikin waya da batsar cikin waya duk babu su sai in ka kawo su ka gane ko duk sanda yake rufe babu ne inda za ka fasa wayar za ka ga sun zubo eh kai ne za ka shiga baka nemo su ba a cikin wayar suke ba a iska suke don haka yau babu ba zan kawo abun nan a gidana ba yana can a network abun shi sai in ka jawo shi karka ce kai waya ta cike da ki take da hoto sai in ka bude ka jawo shi kana jawo shi kuma to yanzu ga hoto ka fahimta wannan ka aje shi don kallonsa ko wani abu to ana so ana so karkarin ka bayyana hoto a fili idan har hakan ta kama laruri ya sa an yi hoto to a aje shi don buƙatar da ta sa aka yi don shi amma kana zo ana girmama shi a sa a gilas a rataya a rika ainihin kallon shi ana gaida ta ai ta ce ana gaida shi babana ne kwalba ce da takarda kawai babanka yana kabari mamarka tana kabari kana girmama takarda ta eh? wataƙila ba san da yake da rai ba ka kula shi saboda riya yanzu ya mutu kuma kana girmama shi kamar mutumin da da yana zaune cikin wahala ba ka taɓa ziyartarsa ba sai rannan aka aiko ya mutu kai ta neman bashi wai za ka ji ta'aziyya kaga muna da ƙoƙarin ta'aziyya amma ba ba mu da ƙoƙari. yana da rai ba ruwanmu da shi wai ya mutu kuma da bashi da komi to babana ne ya mutu dole in je to da da yake kwance ba lafiya baka je ba yana neman taimako baka je ba to ya mutu me zai kai ka neman lada yanzu in ka je ya san ka je a tana da kyau ba wai na hana zuwa taziya ba amma in nuna maka muhimmancin da ka bari a baya yafi eh da yawa zaka ga mutum da ransa ba a kula shi sai ya mutu ga an taru ana ta hidima a kawo ruwan sha leda leda ana ba baki a ɗebo bukunan shinkafa ana ta dafa wa baki kuma ya rayu cikin wahala har ya ne wai ai ina son ka babana ne ya mutu yana da rai baka kula shi ba sai da ya mutu eh to wai ba an ana kai yanzu kai ba fa ka tuna wannan ina tuna mana dai abin da muka baro a baya ya fi nuni ya kamata mutum yana da rai ne za ka zafafa kai ta nema ko da rance ka kai mara ziyara ka je ka nemi sulhu da shi baba ai haƙuri, wallahi kwana biyu ba a kan mu ba a yafe mana a ba komi ɗana Allah ya ma albarka amma baka damu da wannan ba ya mutu wai kana ta cewa ku taimake ni babana ne ya mutu zan je ta'aziya akwai matsala ai Allah ya taimake mu Eh, za na'am eh ana so eh, eh. a ɗaki wannan shike shine asalin abun da ake hana mutane wannan fa ne aka so ma wudda suwa'a ya musa nasara kullum muna gaya mana malamai ne su ma masu karantar da addini asalin su salihai ne su ya busa ya kuka da nasara din nan ko da suka mutu shaidan ya ayyana wa mutane su kafa hotunan su don a rika tunawa da su karshe da masu tunawa da su suka kare sai shaidan ya dawo gun jikokin yace wayannan fa abun bautan iyayenku ne ya kuka bashi har bala'i ya same ku duk abin da ya same ku ku roƙe su ko haka kawai aka gina su za ka dawo ana roƙon su ya husa ya husa nasara sai rahama ta sauka daɗi ko ina jin daɗi yau kawai sai ni'ima shaidan ya Allah kuma ya musu ta'alala da haka to in ka aje hoton ka ƴaƴanka ƙanana sun san girmama hoton kake yi wataƙila ma ce Allah ka ba mu albarkar ka ka shafa ka shafa fuskar ka ko ga an tafi kana daidai da masu yabo sa ya oka addu'a ake wa mutum malaminka addu'a za kamar ba roƙonsa za ka yi ba shi kansa yana da buƙatar addu'ar ka ne ya rasu ko sahabbai ma addu'a suke buƙata a gun, ba wai mu mu roƙe su ba kai ne kai ake neman albarkar ka yanzu kai da kake raye naka rayuwar bata ƙare ba daga cikin albarkar da ake nema shine addu'ar ka Allah ka gafarta wa malam Allah ka ji kansa amma ba wai Allah ka ba mu albarkan malam ba kai marowaci ba za ka miƙa kaɗan daga cikin albarkar ka bai a nema masa sai dai nasa kawai kake so a baka ba ƙauna ba ne wannan Allah ka ba mu albarkar shehu to kai kuma ba za ka ɗan masa nasa ba kai masa addu'a mana Allah ka ji ƙan shehu Allah ka yi masa rahama Allah ka sa ya huta Allah ka haskaka kabarinsa ko shi kenan shi garanti gare shi eh? ba bai da garanti ba yana da bukatar addu'arka wataƙila ma baka sani ba yana yana yana jin jiki addu'ar da kake yi sai a sassauta mishi tunda ba wahayin da ya zo ya ce ya tsira don abun sirri ne wani ma za ku ɗauke shi shehi ne amma yana tsafi ba ku sani ba a don wani yanda yake kiwon mukaminsa ba a kiwon addinin haka shi da a ce yau ya faɗi ya kunyata a gaban mabiya gara duk tsafin da zai yi kar ya tabo to ku kuma ya rayu da ku a haka ba ku sani ba tsakaninsa da Allah ba alaƙar kirki kun zo kuna neman albarkar ɗan wuta hmm? to amma in addu'a kamar ka taimake shi Allah ka gafarta wa malam kurakuransa Allah kuma ya faɗaɗa alherinsa shi kenan alherin da ya Allah ya faɗa shi ya ninninka masa alkuskurensa kuma Allah ya gafarta mishi kullum ne adam An manzo Allah ce duk dan adam yana da kurakurai to me yasa ba za ka nema masa gafarar kurakuransa ba sai dai kawai ka ce Allah ka ba mu albarkar wani kullum bai karu da kai ba ko is kuma ka je lahira ka ce ga masoyi maki dai tunda kana da rowa baka taimake shi da addu'ar ka ba yawwa don haka za mu dakata a nan insha Allah akwai littattafai da bayan Allah suka taimaka mana da su da kafin ɗin nan da kuka gani Alhaji Rabi'u ne ya aiko mana dozin biyu ce a raba wa ɗalibai fi lahi mabukatan da suna son karatun amma ba su da littafi don haka kai da Allah ya kore maka sai kai hakuri ka saya ko wa'anda kuma suke da ƙoƙarin karatun sannan kuma ba su da hanyar saye shi ne aka ce to a raba musu sannan kuma kar ka karɓi littafi ka je ka aje shi a gida baka karanta ba ka ci amanar ilimi kuma baka cika alkawari ba yauwa in dai har ka karɓa ya zama to darasi ba zai wuce ka ba sai in larura mai girma wannan shi ne don haka mu san da wannan kullum idan muka zo raba littattafai muna faɗin haka don haka Allah ya taimake mu da cika alkawari Allah ya saka wa innan bayan Allah da alkai haka alhaji dikko ya aiko shi ma littattafai in ban manta ba ko dozin ɗaya ne haka alhaji Ahmadu shi ma haka Usmanu Tela wanda yake sayar da kayan maganin dabbobi shi ma ya aiko mana da kuma waye ne Aliyu Gadamayo shi ma ya aiko mana da su a raba wa bayan Allah fi sabilillah wayannan mutane Allah ya saka musu suna nema wa kansu alkhairi kuma suna so wa ‘yan uwansu la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dama kuma alamar cikar imani ne ka zama ba mugu ba in ka so samun abu ka so dan uwanka ma ya samu kaga akwai wanda in ba hakan ba har sai a sauke shi bai samu ya tsaya ba don haka sannan kuma kar mutum ya yi tsammanin littattafan nan za su ishe mu wani in ya samu wani ba zai samu ba don haka sai a yi ƙoƙari kuma wanda bai samu ba sai ya kuka sai ya saya akwai kuma jamilu ɗan alhaji ahmadu jamtari shi ma ya aiko mana da dozin ɗaya a jinesa yake Allah ya saka mishi da alkhairi ku duba irin yadda alkhairi yake yaduwa kuma taimakawar da kuka yi muka haɗa kai muke yi shi yasa har abun yake yaduwa ko ina har ana jin abu kuma ana sha'awa wani yana sha'awar ina ma da a kusa yake shi ma a yi da shi wani kuma yana kusa yana gudun abu da haka fa aka rasa manzon Allah a zamanin nan a Makka ga manzon Allah kusa wa'yansu suka rika zuwa daga nainawa daga ina na kusan kuma suna tsere masa wallahi duk sanda aka ce ga wani abu ana kira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kar ka yadda ka yi nesa da shi in kai wasa za ka maimaita tarihi. Abu kusa da kai sai an je lahira kai ta kwafa, kana cewa kai to ina ma da ban biwa ne ba, laƙad aballani an zikiri ba da a ni. ina ma wane ya ɓadda ni, shi ya ta ce mini kar in yadda, kar in bi su, gashi ya ɓadda ni, na rabu da ainihin asalin zikiri na asali, na kama shi ne. don haka mu ƙara dagewa kar mu zo mu rika cewa kai da an yi ƙoƙari a rika cewa an ci gaba a ƙoƙari ya fi da mun yi ƙoƙari domin akwai waɗanda mun taso da su suna ƙoƙarin amma yanzu idan ka duba sun ɗallafa kuma bai kamata haka ba dukiyarka ta ƙare a addininka ya fi ka ce ka shiga tattalin dukiya don duniya don da yawa wa'yansa sun rage kashe kuɗinsu a addini saboda yanzu sun gane daɗin kuɗin kar ya ƙare to kuma abin da ka kashe a addinin ka ba shine ya ƙare ba wanda ka tara ka tafi ka bari shine banza domin lahirar ka in ka je abin da ka kashe wa addini shi za ka tarda ba abin da zai taimake ka kamar karanta tarihin sahabbai kaga yadda suka rayu da taimako da dukiyarsu wani har sai ya tatike ya gama da dukiyarsa kakaf sannan sai ya bita kaga kaman anan ne zaka kaura daga som ka koma Kano dukiyarka duk sai ka canja account ɗinka ka tura daga kaje Kano duk bankin da kaje he ka dau kuɗi ko da wanda ya tara ya tona ya bunne a kufayin gidan da ya saida wa wani ba eh kace sai ranar da na dawo in ce wa mutumin buɗe min akwai abun da na manta zai barka yaga kana tonon maka gida ko ma yayi gini a gun to haka fa yake ka gaura ka koma lahira ne zaka tuna abun da ka bari magada sun sake gini a gurin naka ne yanzu ba naka bane amma idan ka canja account ɗinka ka tura kai transfer ɗin dukiyarka zuwa garin da zaka daga ka je sai ka tarda abunka za ka kwato na sayan kaya sai ka tura kuɗin kafin ka je in ka je ba sai ka fitar kawai ka saya ba to amma idan baka tafi da su ba fa in ka je me za ka saya tunda wani bai ɗauko kobo ba haka zai tafi ni ma bari ba zan ɗauko kobo ba ku tafi sai kun je can ga ya je ya danna abu kuɗi ya zubo kai ma danna ko ATM din nan ko ba ATM kuke ce maka ba ko ATM ka isa ka danna da A da T da M kudi ya zo ba he in ka sa ba to lahira ma haka ne sai in ka sa in ka je lahira sai ya zubo in baka sa ba kana zuwa lahira matsiyaci ne kai eh fa amman ladina shaqu fa fi nari kaga ba za ka shiga cikin su ada'u ba wa amman ladina sa'idu fa fil jannati Allah ya taimake mu a ah, insha Allah jibi bayan gobe za mu tafi faram don haka ‘yan agaji suka ce za su tashi yanzu su nemi taimako don ƙarin motocin da za a tafi wa'azin faram kamar yadda aka saba don haka sai ku tashi a taimaka fi sabilin rai tafiyar abin nan eh, akwai tafiya da za a je Bokki, Marebar ko? shi kan gobe ne muka aje ko gobe don Allah mu ba da haɗin kai zuwa bukkin nan gobe shi gobe ne an gane ko don haka a taimaka don Allah sosai domin tafiyar ta zo mana kwatsam tare gobe idan muka je bukki muka dawo da yake bukki kusa ne bakin hanya ne ba wai cikin bukkin ba marabar bukkin ne in an wuce gwadon ne ko eh. Yawwa. don haka gobe ne shi wannan walima don Allah a taimaka mu zo mu je wannan fokkin idan muka dawo kuma washe gari ne za a tafi faram Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana himma don Allah kar na bokki za mu tafi bayan mun yi sallar magariba a nan in mun yi magariba a nan za mu tafi zuwa bokki insha Allah don Allah wanda da bai kokarin zuwa ma mu kokarta wannan karon walimomin nan na waje mu samu yunkura da Allah mu je domin jama'ar kanta wa'azi ne yanayin yanda muke zuwa da haɗin kai ne yake ba su sha'awa har suke gayyatar mu akwai wa'anda suke da suke nasibu akwai jama'a a wuraren su amma suke sha'awar haɗin kanmu sai su gayyace mu ko don haka mu tsaya a yanda aka ɗauke mu daga duniya har lahira Allah ya taimake mu har mu yadda shaidan ya ja baya da mu ya zamar da mu Allah ya ba mu nasara za mu yi addu'a insha Allah sai mu akwai wa'anda muka yi musu alƙawari sun tambayi littattafai idan muka tashi yanzu sai su zo su karba Allah ya taimake mu saura kuma wanda ba mu yi magana ba insha Allah akwai ragowar littattafan da muke sa rai insha Allah suna nan ko bisu kuma sai a basu nasu الله ya taimake mu mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك للموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين